sake haruwa da juna domin ci gaba da sauraron karatunmu na tafsirin qur'ani alhamdulillah kamar yadda muka sani yau muna ranar litinin wacce take goma daidai ga watan ramadan wata na tara a da musulunci hijirar manzon kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da hudu ko hudu ko biyar ah, hudu biyar biyar ga watan shida miladar annabi sa alaihi salatu wasalam 2017 alhamdulillah kamar yadda aka sani kamar yadda ya saba gudana cewa kafin a fara karatu ana dan gabatar da yan tambayoyi wannan mai tambaya na hukumai yana cewa yana tambaya wacce take da alaka da wannan wata mai albarka ya ce lallai mun sani cewa cikin wannan watan ana son yawaita karatun ƙur'ani. to bayan mun karanta qur'ani menene ya kamata kuma ya biyo baya na sauran zikiri ga ta mana abin da ya kamata da biyo baya da yawa ne akwai hailala akwai tasabihi, akwai salatin annabi akwai kuma karin karatun qur'ani da kuma sadar da zumunci da kuma bayar da alherin da Allah ya sa ka kai wannan shine a takaice wannan kuma tambaya ta biyu da ta uku duka maganar su guda ne yana da alaka da abin da ya shahi yin amfani da dukiya ta haram a hali na darura shi ya ayyana wasu abubuwa ayyanannu cewa idan darura ta kama a iya amfani cewa tunda ana cikin darura a yi amfani da irin wannan dukiyar kamar misali yin mu'amala da riba a halin darura wai ya halitta ko kuma misali wa abin da ya shahi daukan bashi a kamfanonuwa waɗanda su ake da su na waya shine tambayarsa kenan abin da zai wuce a halin darura in darura ta kama ka ce darura Allah subhanahu wa ta'ala kuma hmm. shi ya san menene darura ko ba haka ba to lalle in darura ta kama wannan ba sai an ayyana ba ko kaza da kaza duk abin da ya shahi an haramta maka darura ta kan sa a yi amfani da abubuwan da aka haramta in ya so daga baya in darura ta kama su sai a dawo kan turba sai abin da ya shahi kamfanonuwa abin da suke badawa na bashi a kudin waya wannan yana buƙatar bincike saboda ba a sani ba shin wannan abin da suke ɗorawa akwai wani abu ne daban ko kuma saboda dalilin dan za ka ɗauki bashi ne ake ƙara maka wannan shine abin tambaya haka ne ko in za ka ɗauki bashi ne ake ƙara ma inda sunan kuɗi za ka saya 20-20 ce amma idan bashi ne sai ka ba da 25 ko 24 saboda bashi aka ɗora maka wannan ya zama haramu a kowane kamfani sai dai ba a sani ba duk da wani lokaci suna cewa kuɗin mai sashi suke gudawa shi ko bance mai sashi ba ta kai lardin rai eh yan furan ne kaga kenan tan ma ɗaya ne kuɗin mai sashi in ya ka ɗora samar haka kaga to wannan yana buƙatar dai a tambayi tukon kamfanonuwa kara saurin yanke hukunci in dai har dan saboda bashi ne ba dan hudda wani kudin mai saji ba saboda bashi shi sa aka kara maka kudi wannan haramun ne to saura da ma idan mutum yana halin darura ya zai ya iya dauka ko ba zai dauka wannan ana da darura dole in darura ta kai bayan da zaka yi a wani hali kana cikin matsatsin da kake bukatar ka yi kira aka maka agaji ko na baka mace haka to sai ka bukaci daidai abin da zaka biya wannan bukatar ta wannan lokacin zaka iya dauka in yaso daga baya kuma sai a shiga halin da ya dace hmm. tambaya wannan daga hannun wata baiwar Allah zuwa ga ku sauran yan uwa gaba daya wannan baiwar Allah take cewa lalle mahaifinta ya aurar da ita duk da lokacin da aka yi auren ita ba ta so hatta da mahaifinta shi ma baya so amma uwa ta yi tsaye tsayin daga cewa sai an yi shi ma mahaifin ya rasa yadda zai ce to shikenan in dai zaki je fila kulki ki ba yadda na yi amma ni ba da ina so ba ta ce aka je aka yi wannan aure ta ce tabbat wallahi ba dan ina so ba kuma na tabbatar da mahaifina shi ma bai lamunta ba bangaren ta ita ta tursa samu akan wannan lamari ta ce amma a ƙarshe sai gashi na shiga wani irin hali wanda a ƙarƙashin shi da take neman shawara da addu'a a wuri ta ce sai gashi yanzu wannan mijin hali ya kai ko magana bayyana mata magana wannan ta baki ba ta hada su in dai an har an kaji magana ta hoto daga bakinsa to daga zagi sai muguwar magana ta ce ya kai yanzu har ya ce da ita kowa ya kama gaban sa tsakanin shi da ita kowa ya zama kan shi kai ya kai ta ce ba ma maganar wannan ba ta neme shi wata tambaye shi ma menene ta mishi na lahi ya gagara kai har ya kai kowa ya ta buga mishi a cikin gida ba ya iya mata magana idan ya huta waje ta buga masa waya wallahi bai ya dauka to shine take cewa wannan shawara a wurin ko yaya za ta yi a ƙarshe kuma ta ce tana neman addu'a wannan ita ce babban mafita wurin Allah wannan kuma na nuna gaskiya gaskiya ya kamata iyaye na tabbatar da cewa ba a shari'a da mutum guda ko ba haka ba amma in dai har kamar yadda ta faɗa haka ne gaskiya fi sabilillah an shiga ta kuma wannan ba komai ba ne muke ga alamar ya kawo ka san abin duniya ƙwarai da gaske san abin duniya ne ita uwa ta ga wannan mutumin mai maiko ne ba ba shi bane saboda a duniya ce ta yanzu maiko mutunci haka ne ne ko wallahi ina tunai wato da za ku ji wani wato wata muhadara da wani bawa alaimar ganye albani ya ce lokacin yana gardasa sak ya taba shiga aure lokacin da ɗinkin hula yake ɗinkin hula yake sai ya shiga aure wanda ya tura nema masa auren da aka je aka tambaya wa albani aure sai aka ce da shi ai bai da za a aura masa yarinya shi ma mai ci balle mai bata ya ce ana nan ana nan ya ce allah da ya arzuta shi yana harkokinsa na bisu da yau da gobe ya je abuja ya zo su da wata kwakwalwar mota ya ce sai ga shi wakilin wannan matar da ya ce ba za a ba shi wannan yar ba ya turo masa mutum da sunan cewa da allah ya haƙuri a can mara hukun allah ne bai yi ba amma yanzu akwai kamar da tana nan ta taso albani yake cewa sai na kansa daurewa ya kamata ya zama to cikin wani abu wani su ya ce amma duk da haka sai na mika masa sabon cewa ka je ka ce mishi shi kuma albani bayya auren ya talaka <laughs> to wannan shine irin shi ne wato abin duniya ne aka kalla tabbatar mafi yawa irin wani abubuwan sukan kai yara zuwa ga mahallaka to kaga wani Allah kiyaye subhanallah wani irin hadari ne bata jefa ta ba ko ba a san ba wani irin wato irin halin da za ta jefa kanta nan gaba Allah kiyaye dan haka a kalli Allah yayin wa auren ibada ne kar a yi shi dan abu so nawa za a aura wa mai kudi mai kudin ya talauci so nawa kuma za a aura wa talaka daga baya zama mai kudi arziki wannan na Allah ne ba shi za a kalla ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza atakum man dawla dinahu wa khuluquhu tabuju duk mutumin da ya zo kun yarda da dabi'arsa kun yarda da addinin sa ko aura masa yace illa tafa'aluhu ko illa tafa'alu a wata riwaya da kun fitnatun fil ardi musadun kabir idan ku ka ba za a samu fitina da banna wanda take mai girma a bayan kasa Allah kiyaye to kun ji da yan uwa kenan wannan sako ne zuwa gare mu gaba daya kuma na nuna gaskiya halu akwai sakaki na mu maza a wannan gurin ta yadda har uwa ta samu damar da za ta iya tursa ta uba ya kasa samun ta cewa ciki wannan shi ba tabbata ko wannan ciki Allah kiyaye mun yi sake wato wato wato dan kwali da zai rijayi kullun to eh? to na shawara da za a bata kullun ba abin da ya wuce kamar abu a rawa kare wannan ita ce mahuta duk da cewa tukun mataki na farko duk da akwai addu'a na farko ta jibi yan uwansu na kusa ta iya kai musu wannan matsala an gane ko ta da cewa ga abin da halin da ake ciki ga irin halin da yake ciki in ya kakare a irin wannan halin shari'a ta bata damar har wurin hukuma ta shi ba rashin kunya bane ta yi ba tsaurin ido bane ta yi har wurin hukuma tana iya kai ƙarar abu da mata ta don a raba ta irin wannan halin da take ciki ala kiyaye mai tambaya ta hudu sai yake cewa za menene hukuncin mawadata waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya wadatar da su da kuɗi da komai amma suka ga basu da niyyar zuwa aikin hajji balle ma abin da ya shahi ma'aikatan bariki za ka samu mutum yana da wadata shi ne sai ya sayi mota ya sayi gida mai tsada ya rinka harkoki shadda mai tsada amma idan ka yi magana da aikin hajji sai ya ga cewa shi kamar aikin hajji nan bai waje ba a kansa ba menene hukuncin su wannan wannan hukuncin su wanda sun bar rukuni daga cikin rukunin musulunci guda biyar duk wanda Allah subhanahu ta'ala ba sai dan baraka ba kowane ne Allah ya wadatar da shi bai je ba ya sani ya wohantar da ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar Allah subhanahu ta'ala ya wajabta masa in dai yana da wadatar ya je yadda ka san an wajabta masa sallah da azumi da zakatu haka aka wajabta masa aikin hajji matakar yana cikin wani hali sai yake cewa kuma a yi nasiha ga yara abin da ya shahi bangaren talbiyya balle ma abin da ya shahi 'ya'yan da suke zuwa makarantun boko ya ce za ka ga ƙwarai ma akwai ɓacin tarbiyya balle ma abin da ya shahi bangaren ɗiya mata to gaskiya ba Allah wannan ƙwarai da gaske wannan mutum ne na gaske ne faɗin gaske wanda ka tsanko mu maganar tarbiyya wannan wato magana ce wanda ta hanyar ba da amsa a wurin tambayoyi ba zai yiwuwa ba ila ya kare tun da ka faɗa faɗin kaɗai na iya wadatarwa cewa wanda yake wanda ke shiga ta taitayinsa amma wannan muhadara ce mai zaman kanta muhadara ce mai zaman kanta na ɓacewar tarbiyya muna da matsalar tarbiyya insha Allah ba mamaki in Allah ya kaddara ya bamu dama a ƙarshen watan Ramadan ya zama to shine tamkin da zamu yi muhadara da shi insha Allah tambaya na muke biyar bara a yi ɗaya sai mu wuce ku wannan kuma yake cewa mai ne mace ce mai ciki idan ta samu damar ta yi azumin yau gobe kuma sai ta kasa yi hallo dai ta ajiye ji ba hallo sai ta ji za ta iya sai ta ɗauka hallo gata sai ta kasa ta ajiye wani lokaci har ta sa kwana biyu ma tana yi kwana biyu tana ajiyewa to shi abin da yake tambaya a nan maganar niyyarta kun san ka'ida ce idan ya zama to niyya azumin da ya wajabta a jerin tashi idan kai niyya daya ai ta wadatar to ita kuma niyyar ta tana yankewa yanzu a ɗauki misali kamar matar da jinin al'ada ya zo mata ta yi niyyar azumin wata guda an samu kamar kwana goma sai jinin al'ada ya zo mata bai yanke ba sai da aka samu kwanuka daga bayan yanke abin da za ta azumta daga kun ga jerin tawar da take da shi ya yanke abin da ya saura sai ta karɓi adiyar abin da ya saura shi ne yake cewa to ita ma wannan matar ya za ta yi to ita ma wallahi irin na wacce matar za ta yi dinar da za ta yi wannan sauran sai ta musu niyya ta darma aniyar sauran abin da ya rage in ta kasa hallo ta aji hallo abin da za ta yi ta darma aniyar azartar abin da ya rage hallo in ta kasa ta aji wannan lalle da sai ta yi da niyya a lokaci zuwa lokacin insha Allah ina ganin waɗannan su ne dai tambayoyin da ya kamata a yi gobe akwai tambaya insha Allah wanda daga cikin ku ta fito sauran matasa bi izinin layi in Allah ya yarda sai gobe insha Allah wani ban Allah ya rubuto da za ta ɗauki lokaci in Allah ya yarda saƙon zai je kunnuwan da ya kamata ya sha Allah bismillah ga tamanin jiya an ji matsaya a ƙarshen sura ta 71 a su a aya ta daidai ko ko 21 malam zai ta 20 daidai mu tashi aya ta 21 tunda mun ce za a dawo ga karanta wa qala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواد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 innahum waɗannan mutane na wa sauni sun saba mani wata ba sun bi ra'ayin man mutumin da lam yazidu maru dukiyar da ya tara wa waladuhu da 'ya'yan da yake da shi wa wa waladuhu ɗansa wa wuluduhu da wata ruwaya ba abin da suke kara wa wannan mutum illa kasaran sai asara da duguya na wuce iyaka wa kufran da kuma kafirci waɗannan mutane wa makaro makaran kubara sun kulla makirci makirci mai girman gaske ka san akwai akabar akwai kabir akwai akabar akwai kubar akwai kubaran kamar yadda zaka san akwai ajib akwai ujab akwai ujabun shi yasa ka akan wannan sun kulla makirci makirci kubaran mai girman gaske wa qalu sai suke cewa sauran jama'a wallahi la tazarunna alihatakum kada ku bar allodonku na iyaye da kakannu wala ta tazarunna wujdan kar ku bar gumcinku na wujdu wa wala wala wujdan wala suwa kar ku bar gumcinku na suwa wala ya gusa kada ku bar gumcinku na ya gusa da gumcinku na ya uka da gumcinku na nasra wannan gumaka kada aka zano asalinsu asalinsu da za ku duba tafsirin na ibn kasir asalinsu waɗannan bayan allah asalin asalin can mutanen kirki ne salihan bayi ne salihan bayi ne malam mutane ne na kirki mutane na gari irin na azo a gani irin na faɗa a shi a cikin addinin musulunci to lokacin ana nan ana nan waɗannan bayan allah sai suka rasu waɗanda suka biyo bayansu sai suka ce bari tunda yadda za a yi waɗannan mutane mutanen kirki ne bari mu zo mu zana hotonsu ko mu sassaƙa wani abu na hotonsu ganinsu zai sa ya ƙara zaburar da wajen ibada mm. idan mutum ya yi kasala a ƙiyamar idan ya kalli hoton malam wani to mm. wani abu sai ya ƙara masa kuzari wajen bauta wa Allah idan yana da kasala akan azumi sai ya ga hoton malam wani to wani abu sai ya ƙara masa kuzari wajen bauta wa Allah mm. su ne waɗannan manyan mutane guda biyar to ana na ana lokaci yana kaiwa lokaci waɗannan su wanda suka yi wani da farko da kyakkyawar manufa daga ƙarshe 'ya'yansa da suka zo iyayen 'ya'yansa da jikoki a ƙarshen ƙarshe da suka zo su kuma shaidan sai ya shigo musu ta wata hanya sai ya ce da su ai iyayen kuma dangance da waɗannan manya-manyan malamai ko manya-manyan mutanen nan alakar su da su wata alaka ce ta daban wanda ba ku ta ba wani sirru ne na daban ya ce da su ai abin da yake so in ba ku labari saboda waɗannan iyayen naku da suka wuce idan suna buƙatar ruwa ko suna buƙatar wata buƙata to zuwa suke su duka su waɗannan butumi na waɗannan malamai su roƙa sai su samu abin da suke nema a ƙarƙashin bautar da suka yi waɗannan butumi kaga abin da bayan shi mai ya bata musu shi yasa daga baya shine anan aka ce wa qalu sai suke cewa tunda sun saba akan bautar waɗannan gumaka sai suke cewa waɗanda suka yi imani da annabi nuhu tunda annabi nuhu ya zo ya kalubalanci duk bautar wani wanda ba Allah ba sai suke ce su to dan Allah mu kuma muna baka shawara la tazurunna alihatakum ai an gane kada ku bar allolinku wala tazurunna wujjan wala suwa'an wala yaghus wa yuqa wa nasra kada ku bar waɗannan gumakan da kuka saba wa bauta na iyaye da kakanni kun ga asalin abin an yi shirya da kyakkyawar manufa amma ƙarshe da abu yana tafiya shi dan kuma sai ya sa musu mummunar manufa a ciki ne anan annabi Nuhu yake cewa ya Allah wa qad adallu kaseeran waɗannan mutane sun batar da mutane da yawa game da bauta waɗannan gumaka da aka zana sai annabi nuhu yayi zahi yace ubangiji wala tazid zalimina tun daga haka ne kar ka kara wa azalimai komai cikin lamarin su illa dalalan sai bata sai Allah ya ce bima khadi'atihim saboda kurakuran su da suka yi kasa Allah ce bala man a sayyi'atan wa haɗar bihi khadi'atuhu fa ulaika na shi shine ana Allah ce bima khadi'atihim saboda kurakuran da suka aikata ugun sai aka dumiyar da su a cikin ruwa Allah ya turo ruwa ya haɗa duniya gaba ɗaya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ruwa daga sama ruwa daga ƙasa ubangiji subhanahu ta'ala ya hada duniyar gaba daya har ya kai lokacin da annabi nuhu ya hau jirgi Allah ya ce wa qalar ka biya bismillah mujraha wa mursaha in rabbil ghafurur rahim Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal a lokacin da wanada nuhu wanada nuhu niblahu wa kana fi ma'zili ya bani yirkan ma'ana wala takum al kafirin lokacin da Adamu nuhu ya ce dan sa zo hayo mu tafi ya ce haba baba ai la asmu lahu min amra illa man rahim wahala bai na mawj fa kana na al haka ya kasance daga baya Allah ya ce kuma gaba daya ruwa ya tsaya wakila ya ardu bala ima'aki wa ya sama wakili wa qila al-ma'u wa quliya al Allah ce wasta wata judi wa qila bu'da lil qawmi zalimin kamar yadda muka ji a can baya to shine Allah Allah ce ubul sai aka dumiyar da su a cikin ruwa fa udkhulu nara sai aka shigar da su wuta wannan maganar an shigar da su wuta tana ɗaukar ma'ana kamar biyu zuwa uku in ma ya kasance lokacin da azabar ta zo bayan an durmiyar da su da ruwa Allah na iya kuma ya hada musu da azaba ta wuta ne fa'udu khulunara manuwa ta farko kenan manuwa ta biyu suka ce a'a fa'udu nunaran irin azabar da za a musu a cikin kabarin su kuma wannan na tabbatar da cewa akwai azabar kabari kamar yadda aka faɗa ga mutanen fir'auna annahu yuqraduna alaiha guduwun washiya wa mata kuma sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab wasu kuma suka ce a'a fa udkhilu naran kuma sai ranar tashi kiyama a ce da su kuma ku shiga wuta duka yana iya dauka wanda ma'ana guda uku ana gane waye a lokacin nan fa udkhilu nara Allah ya ce falam yajidu lahum bisa sama wa kansu ba ansara wani mataimaki min dunillahi in ba Allah ba haka abin ya kasance a tare da su sai mu je magana ta karshe وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن salatu wasalam sai yake addu'a ta ƙarshe wa qala nuhu ya wa qala nuhu rabbi annabi nuhu alayhi salatu wasalam yace ya ubangiji tunda wannan mutane nayi musu wa'azi nayi a titi nayi a masallaci har na kai gida gida ina sallama amma fa abin da ya kara musu sai guje wa gaskiya to tunda haka ne ya rabu ya ubangiji la tazar kar ka bar wani abu min al na kafirai a bayan kasa da yaran ko da gida ɗaya ne na mutum ɗaya shine da yaran kuma yana iya daukan da yaron ko da ɗan tsarin gida Allah kanka bari gaba ɗaya Allah ka halaka su domin mai yace naka ya ubangiji in ta tazarhu idan ka bar su yulullu ibadaka za su yi tabbatar da bayan ka kuma ko da haihuwa za su yi anan gaba wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haihu kowa ba sai fajiri mai yawan kafirci wannan a ka'idar balaga malamai suke cewa bi itibari ba sa yakunu kenan akwai bi itibari ma kana akwai bi itibari ba sa yakunu insha Allah wannan bi itibari ba sa yakunu ne kamar yadda sai ga almajiri yana tafiya kace Allah ga ta mana shi ba lokacin da yana saran baki menene kake magana da bi itibari ma sa yakunu saboda a gaban zai zama mana to <laughs> wannan shine shi mai amfani da shi shi kuma bin itibari ma kana idan ana maganar marayu ana maganar marayu wani kuma yana kata ma har yanzu maraya za a ci da shi saboda bin itibari ma kana abin da ya kasance lokaci yana halin maraya da shi ne anan shi annabi nuhu ya yi amfani bin itibari ma sa kuma lura da abin da zai kasance a gaba ko da sun tashi haihuwar a gabar ma ba za su haihu kowane abin haihuwa ba sai fajiri sai wanda yake kafiri wannan kuma ya yi itibari ne bi dalilin shar'i da kuma dalili na ya abin da malamai suke fada hmm. dalili na shari'a Allah da kanshi ya ce wa uhi ila nuhi annahu lan yumna min qaumika illa mun kadama ba Allah ya gaya mashi haka ba yana da cewa la yaridu illa fajiran kafara kuma akwai dalili wanda ke na istiqra zamantakewa zaman shi da su ya ya karanci halin su ya san kenan a gaba duk abin da za su haifa ba ba za su haifa wani abin a zo gari ba illa fajiran sai wanda suke fajirai kafara masu yawan kafirci yake cewa rabbi gisirli Allah gafarta mun wali walidayya har ma mahaifana kai ba ma wannan ba wali man dakhala baiti duk ma wanda ya saranda ya shigo gidana ma'ana wurin ibada yana yana nufin masallaci kai Allah wa liman dakhala baiti mu'minan duk wanda ya shigo gida yana mai imani kuma ba ma haka ba addu'a ta bata tsaya bar daga har duniya ta tashi hmm. akwai wanda za su ci moriyar wannan addu'a annabi duk ya ce walil mu'minina wal mu'minati hmm. kai ya Allah kai gafara ga mu'minai maza da mu'minai mata wanda za su zo a nan gaba malaci ila yawmil qiyamah halin zuwa da tashi kiyama wannan kuma shine halin bayin Allah na gari hmm. jama'ar da suka wuce can baya ya musu kyakkyawan zato wanda suke tare da shi ya musu kyaukyawar mu'amala waɗanda za su zo a gaba kuma ya musu kyakkyawan fata na rayuwar da za su yi to ne ana yake cewa rabbi gifirli Allah gafarta mu wali walidayya da mahaifana wali man dakhala baiti mu'minan har ma duk wanda ya shigo gidana yana mai imani haka ma wani mu'mini da mu'minat Allah kai gafara ga mu'minai maza da mu'minai mata ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashin kiyama ya ce wala ta zirin na Allah karka kara wa a zalimai komai su ne kafirai illa ta bara sai halaka kun je da ya kwashe ga annabi nuhu alaihi salatu wasalam da shi da jama'arsa abin tambaya a nan wuri mahaifan annabi nuhu musulmai ne ko ba musulmai ba shi ne shi ne farkon manzo ko to yaya musulmai ne ko ba musulmai ba ta ina muka gano haka ha irin da ya nuna musu gafara don mutum da ya nema tun da ya ce raba da burka filli wani walidayya saboda akwai sauran waɗanda mahaifinsu ba mu mai sun fara ma aka hana su tunda Allah ya ce muna da koyi ga Ibrahim da wanda suka imani da shi idan qalu li qawli la inna bura'a minkum ma ta'budu min allahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u wa ba'dan hatta tu'minu bila wahda illa qawla ibrahim li abi kaga nan ba Allah Allah ce wa ma kana faru ibrahim li abi illa an mawidatin وأرها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه هكذا ما كان للنبي والذين امروا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم كوا من kuma cin haka to shi da nan na nuna mana ashe mahaifarsa mummune da sun yi imani da shi a wannan lokaci shi ne ce rabbi sirri Allah gafarta mu wal walidayya har mahaifana kai wali man dakhala baiti mu'mina har ba wanda ya shigo gidana na mai imani wal mu'mini daga mu'mine maza wal mu'minati da mu'mine mata wala tazidu zalimin kar ka karawa a zalimai komai illa tabara sai halaka Allah ya kare سيمجي آه سورة الإمام بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا mun zo karshen sura ta 71 cikin taimakon Allah subhanahu wataala za mu shiga sura ta 72 ita ce suratul jin surar mutanen boye kenan a gane wannan sura ita ma makiyya ce an safar da ayoyinta gaba ɗaya ko mafi yawan ayoyinta kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dauke da ayoyi 28 abinda take karantarwa bayani akan halin wanda ke kira mutane zuwa ga Allah da kuma bayani akan halin waɗanda ake kira zuwa ga Allah da abinda ya wajaba mai kira zuwa ga Allah ya kiyaye na ladubba na abinda ya shahi tsakanin shi da mahaliccinsa da abinda ya shahi tsakaninsa da jama'ar da yake kira zuwa ga bautawa Allah Allah subhanahu wataala ce bismillahir rahmanir rahim yace qul ya muhammad Linas hmm. ya manzo Allah ga yawo mutane li ya'lamu annaka mab'usun ila al-jinn hmm. ashe aika ka har zuwa aljanu kal insi yadda ka san mutane hmm. wa innal jinna su aljanu ma ikhtilafi jinsihim duk da sabanin jinsin su lamma sami qur'ana lokacin da suka ji qur'ani suka gane gajawar gazawarsu amanu bihi sun imani da qur'ani ya kaga ga yawa mutar kace uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni annahu yadda al'amarin yake istama ala farmin jinni akwai wani gungu na aljanu sun saurari wannan qur'ani an gane ko su ne jinnin nasibina wata wani gari ne a can yaman wannan mazala yana sallar asuba a wani guri badana nafal tsakanin maka da ta'ifa su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an lokacin da muka koro muka wata tawaga na gungun aljanu suke sauraron qur'ani faƙanu waɗannan aljanu da suka ji wannan qur'anin abinda suka faɗa ne a can lokacin da suka ji qur'ani shi kuma Allah ya tuba malaika jibril ya saukar manzo da irin wannan sauki lokacin da suka ji manzo Allah yana karatu suka ce kai kai kai lokacin da suka dawo gida suke cewa jama'a inna sami'na qur'anan kai mu mun ji wani abin karantawa ajaban mai ban mamaki littahi ne ya hadi ila rushdi yana shiryar da mutane zuwa ga imani don haka mu fa amanna bi mu mun imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada har abada ba za mu yi shirka da ubangiji ba haka suka je suke gaya wa mutanen su wannan sako sakon suna gama isar da shi sai Allah ya turo malaika jibril cewa ga yawo al'ummar ka ga abin da ya faru tsakanin ka da wannan aljanna to duk da haka yana da kyau mu duba wasu hadisan da za su nuna mana wasu tabbaci akan wannan al'amari wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi shaidanu kafin a aiko shi suna hawa wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani har sai sun kai ya can kololuwar samaniya don su saurari abin da mala'iku suke tantauna a wajunarsu na abin da suka samu na labarin abin da za a gudanar da shi a bayan ƙasa daga zatin ubangiji to a lokacin idan suka ɗako wannan labarin in sun samu gaskiya ɗaya sai su ya ta da ƙarya ya tara da tara sai su kawo boka mai bugun mai bugon wuri sai su cusa masa wannan yazo shi kuma ya tabbadin gaibo a ciki kaga a cikin ɗari in yi magana ɗari ɗaya ce za a yi ta zama ta zama gaskiya dukkan wannan sauran kariya ne to shi ne cikin suna cikin wannan hali sai suka ga idan sun tunkari samaniya sai a hana su isa sai suke ganin to cewa ba abin da ya faru an ya buna abu bai faru ba sai suka ce wa juna yanzu yadda za a yi wanda a haɗa tawagogi irin na baratan aljanu su zagaya duniya gaba daya sama da kasa su je su binciko labarin menene kawo sanadin hana mu isa samaniya mu shako labarin da muke shakowa to wannan tawagar tana cikin wannan hali suna kewayawa wani gungu na wannan tawagar masu larwayoyin su kawo labari sai suka yi kicikus da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa sun tafi zuwa wata babbar haɗuwar kasuwa ta kasuwar okaza wata kasuwa ce da ake cin irin yadda kasan kasuwar duniya kasuwar baje koli ce wanda kasuwa ce a lokacin jahiliya haɗaɗɗiyar kasuwa za ka kai haja ta sayarwa kai ko ba ka da haja ta sayarwa ka san duk wanda ya karatun karatun adab ya sani waɗanda suka tsara waƙoƙi ma adab wanda ya ce na jahiliya mutum ya saboda yaƙi ko saboda wata masoyiyarsa ko saboda wata barewa ko saboda wani dutse wannan waƙar a nan zai je akwai masana waka wanda za su ɗora ta akan sikeli in sun ga ta yi iya darajar sa iya zinar da zai samu kuma iya yadda sunan shi zai fita to a irin wannan kasuwa wurin da ake kenan kasuwa ce ta baje koli manzo ya yi kokarin ya je wannan kasuwa ta baje koli dan haɗaɗɗiyar kasuwa ce dan ya isar da sabon Allah to a wannan hanyar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada zango yana karatun Qur'ani wannan gungu na aljanu sai suka zo daidai wannan gurin suna tsawwa malam ce falan masu mi qur'ana lokacin da kashi manzo Allah yana karatun qur'ani istama'u lahu sai suka saurara wa qalu suke ce a mun gane hazal ladzi hala bainana wa bain sama wannan wa bain khabar sama wannan abin dama shi hana mu ashe mu je saboda mu samu labari suka ce a to shikenan mun gano kuma sun ji qur'ani da suka ji a lokacin da ma suka yi imani shi ne malai ce faraja ila qawmihim sai suka koma wurin jama'a su faqalu suke cewa ya na jama'a inna sami'na qur'anan ajaban mun ji wani abin karatu mai abin mamaki ya hadi ila rushdi na shirye da mutane zuwa hanya ta daidai fa amanna bi mun imani da shi walan nushrika ahadan ba za mu hada kowa ba da bauta bi rabbina tare da ubangiji suna faɗin wannan maganar fa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi muhammad sallallahu alaihi wasallam fuduhi ilayya sai Allah ya saukar manzon Allah wannan aya bugo da ƙari akwai alƙama almajirin abdullahi dan mas'ud yake cewa na tambayi abdullahi dan mas'ud cewa wai lokacin da manzon Allah ya haɗu da waɗannan aljanu da kai aka je alkama yake ce haka na tambayi ba a babban malami na abdullahi dan masaud abdullahi dan masaud ya ce a a ni ba a je ba da ni amma akwai abin da ya faru ya ce walakin na kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta laila wani lokaci muna tare da manzan allah wani dare kumurin sai muka nemi manzan allah ƙasa da sama ba musamman inda ya yi muka neme shi aka fita bayan gari aka zagaya kusa manzan allah bayana aka duba duwatsuna na makka gaba da baya manzan allah baya ciki na sai muka ce da ya a ce wasu sun zo sun ɗauke mana manzan Allah ko wasu sun zo sun masa kishin gilla ya ce muka kwana cikin tashin hankali a wannan daren tunda musamman ina manzan Allah yake abdullahi da masauri ya ce gari yana wayewa sai ga manzan Allah ya fito daga can wajen kogon hira wannan yanzu cikin gari ne sai muka tare manzan Allah muka ce ya manzan Allah mun neman ka mun rasa mun yi ta neman ka ƙulhe da wajen mu same ka ba muka kwana cikin tashin hankali mu sai muka kiɓar tsoron makar a ce wani kishin gila aka maka mazala ce a'a a ta ni da'il jini wato dan gayyatar aljanu aljanu suka turo dan gayyata ya gayyace ni da sunan ije musu wazi dan gayyata na aljanu kun ji su manzo Allah sallallahu aka turo wani barde cewa duk da musulmi ne cewa ya rasulullahi mu muna gayyatar ka mun shirya walima mu je kai mana wazi a garin mu kuna da mana zance manzo Allah ce fa zahabtu ma'ahu ni kuma na bi dan aikin muka yi tare garin aljanu ba za a je faƙaratu alaihimul qur'an Maza Allah ce na karanta musu qur'ani Maza Allah da ya ba mu wannan labarin sai muka ce rasulullahi mu je mun gwada mana wuri Abdullahi dan Mas'ud ya ce a wannan lokacin fandala kabina sai manzo Allah ya je da mu fa arana atharahum wa athara niranihim Maza Allah ya nuna mana ga wurin da wani ya zauna shi ba wani alarma ne daga cikin aljanu shi ba anan ya zauna anan ya ajiye ta masa anan ma ga da suka hura wuta har suka dafa abincinsu har gurin sai da manzo Allah ya nuna musu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mazala ce bayan sun gama karatu tun da sun musulunta ba za su ci dukiya ta haram ba ku duba ku ga haram irin illarta hatta da aljini da ya musulunta yana gurin haram sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu to wani abinci ya kamata su ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani kashin da za a dan adam zai ci ya tsotse ya yadda to ku dauke shi wannan kashin kuna dauka Allah zai bayar da tsokar da farkon da da komi na ta cikin suka ce ya rasulullahi to kuma dabobin mu fa menene abincin su manzo Allah ce abincin dabobin mutanen mutane shine abincin dabbobin daga nan ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana kashe da mu musulmai kashe da karmu kada mu kyatse bawali ko bayan gari da kashi ko da kashin dabobi kashin dabobi ko can mai tira abincin dabobi kashin dabobin mu wato shine abincin dabobin su shine manzo Allah alaihi salatu wasalam ya mana kashe da cewa kada mu kuskure mu kyatse bawali ko bayan gari da kashi ko da kashin dabbobi dan manzo Allah ce shine abincin wasunku kuma abin kashin dabbobinku shine kashin dabbobinsu kun ji abin da ya faru abuwa shine abincin dabbobinsu da ya hauri azumi ne fara rakawa to shine dalilin kun ji abin da yasa wannan ayar ta zo shine aka ce manzo Allah kulka ce shi uhiya ilayya an bani labari shine wahayi ah, menene annahu istama'a yadda al'amarin yake dalilin an samu nafarun wani gungu min aljinni na aljanu istama'a qira'ati sun saurari karatu da qalu sai suke cewa jama'ar su labara jiku ila lokacin da suka koma inna sami ina mu mun mun ji qur'an anan qur'an ma'ana makaru'an abun karantawa ajaban mai ban mamaki wajen fasaharsa da kuma ma'anoninsa ba su ba da kai ya haji ilar rushdi yana shirin da mutane zuwa ga imani da daidai da haka mun fa'aman nabi mun yi imani da shi walan nushrika ahadan har abada ba mu hada kowa da rabina tare da bautar ubangijinmu so za su ci gaba da magana وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا عن الله شططا وأنا ظننا فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا sai dai za ku ji bambancin kira mun saba innahu innahu mala yana karanta annahu annahu haka ne aiko to lallai ne duka kowanne akwai abin da ya fuskanta akwai abin da ya hanga ya yi riko da shi ya kafa dalili akan shi yasa yake cewa in inda ni kasa ko an an da wasali bisa waɗanda suka ɗauka anna da anna anna wasali bisa saboda ya ce anna ma'a daga wannan damirin shari shi yasa anna anna anna za ku ta ji amma wannan suka ɗauka da wasali kasa sai suka ce anna hustama na farun min in inna sami na qur'ana ajawa su kuma sai suka amfani da in in halin zuwa ƙarshe wuri goma sha biyu da zama gani a ciki to shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa annahu ko ka ce wa innahu yadda al'amari yake yanzu shi waɗannan aljanu fa suke gaya wa 'yan uwansu suke wa mutane wa'azi ga sako daga bakin aljanu ya malam sako na wa'azi suna cewa ta'ala jaddu rabbina girman ubangijinmu ya ɗaukaka wanda matakhaza sahibatan da dai Allah bai riki ba mata wala waladan ko bai riki ba da kaga sun kore wa Allah shirka wa annahu awa innahu kuma sai suke cewa kana yaqulu safihuna ya kasance jahilan cikin mu suna faɗar shaɗaɗan magana ta ƙarya ta wuce iyaka a zalunci alallah suna dangana ta ga Allah shine shaɗaɗa mm. idan an ce shaɗaɗa ima ya zama to ko zalunci ko kuma wuce iyaka wurin magana saboda Allah subhanahu wataala haka ya faɗa can in zalunci ne suka ce wa annabi dauda fa hukum bainana bil haqq wala tushrik haka ma can warafatana ala qulubi wa idqahum fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shadada fa shi na suke cewa ga su wawaye cikin mujahilan mu da kulu da shadada suna fadin suna fadin fada ta wuce iyaka a zalunci Allah suna dangana ta zuwa ga Allah suna cewa inna kuma mun nan zannan na mun tabbatar da cewa ai haka ne ko zannan na muna tsammanin allan ta ƙuna ins wal jin alallahi kadiba bai da za a yi mutum ko aljan su haɗu wata magana ta ƙarya su dangana wa Allah mu dai muna kyautatan haka nan da yi kasancewa wa'annan wasu ke cewa kuma yadda al'amari yake kana rijalun min insi ana samun wasu mutane daga cikin mutane bangaren mutum kenan ba bangaren aljan ba sai ka zame su ya uzu da bi rijalun min jinni suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu idan mutum zai zauna a wuri sai ya ce bismin rajo min jinni ko kuma ya ce a'a a uzu bi da hazal makani ina neman tsari da shugaban aljanin da ke kula da wannan wuri kaga wannan sun kara musu yana da shi shi kenan shine wa inna kana rijalun min al ana samun wasu mutane daga bangaren bil adama ya na suna neman tsari bi rijalun min al da wasu mazaje daga cikin aljanu wannan neman tsari da mutum yake da aljan duhun sai yake kara wa aljanun nan rahaqa wuce iyaka wajen bata ko ƙara shishigi a wajen bata shine rahaka Allah ya ce wa innahum kuma su waɗannan aljanu zannu sun yi tsammani kama zanantun kamar yadda kuɗin adam kuke tsammani cewa Allah ya ba afallahu ahada wai Allah ba zai tayar da kowa kina a cikin aljanu ma akwai wanda suka yi kare tashin kiyama Allah ya ce wa inna la ba karanta ba Allah ba ta karanta mu wa anna lamasna samaa عطشا شديدا وشربا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى خوفا ولا رهقا هكذا ubangiji subhanahu ta'ala ya ci gaba da ce mana ga abin da suke fada suka ce wa inna ko kuma an na yadda mana ya karanto wa inna mukin nan la masalan sama'a mun nemi mu je mu sauraro abin da ke faruwa a samaniya yadda muka saba can baya amma a yanzu da muka nemi mu saurara fa na ha sai muka samu ita wannan sama muli harasan an cika ta da yan tsaro na mala'iku masu tsaron nan shadidan masu tsananin karfi wa ba kuma an cika ta da tarmamu masu aman wuta wa inna mutun nan kunna na min ha? da muna zama a wani wuri na sama na maka'id ha na wurin zamanta lissama idan sauraron abin da ke faruwa a sama da a can baya an yi haka amma ho yanzu abu ya yi himmu. mu ya ce fa man yastami ila ana yanzu kam duk wanda ya ce ya je ya sauraro yana zuwa ya ji da lahu shihaban zai samu wani tarmamu mai aman wuta rasa dan yana mai dakacin su jiran su kare ake jira a ballo musu wani abin ya kona shi sai suka ce wa inna la nadri mu kan bamu sani ba a sharrun urida bi fil ardi wani sharri ne aka bata ga jama'a da suke raye a bayan kasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijinsu yana nufin wani al'amari na shiriwa ne a tattare da su a nan ma akwai ladabi da suka yi kaga an a wajen sharri sai aka shi akan mabani lil majhuli sai suka ce wa na la a sharrun urida liman fil ardi sharri aka nubata ga mutanen da suke bayan kasa can kuma am arada bihim rabbuhum rashada da waka su ce shin ubangiji sai da aka dangana wancan bangara kuma haka yake biri da dama haka za ku samu cikin qur'ani to shine yake cewa lalle shi maza mazala kici alkhairu bi yadika wa sharru laysa ilayka to shine anan suke cewa inna la nadri mu bum sani ba a sharrul uridu mun fil ardi wani sharri ne aka dafata ga mutanen da suke bayan kasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijin su ya nihi wani al'amari da shiruwa tare da su suka ce wa inna minas salihuna mu a cikin wa akwai ba mutanen kirki ba da istima'il qur'ani bayan mun saurari qur'ani wa minna duna zalim kuma a cikin akwai wanda ba irin mu ba mun zuwa ne kenan kenan akwai malalata kunna mukin da kuke ji aljannun nan kuna da ra'ika mun kasance jama'a jama'a ƙidadan mabambanta juna wannan ya sha babban da wannan wannan ya imani wannan bai imani ba wa inna mukin nan zannanna muna da tabbacin cewa allan nu'jizal laha fil ba za mu gajiyar da Allah ba a bayan ƙasa walan nu'jizahu haraba ba za mu gajiyar da Allah ba ta hanyar mu guje masa ba inda za mu je ubangiji subhanahu ta'ala sai yayi hukunci a tare da mu wayan nasu suke cewa mu kan sami idan huda lokacin da muka ji shirwa shine qur'ani amanna bi mu kan mun imani da shi kun san fa mun yu'minu bi rabbih duk wanda ya imani da Allah wallahi fala ya khafu bakhsan ba zai ji tsoron tawaye masa wani lada da yi ba wala rahaka ba zai ji tsoron a ɗora masa wani aiki na zunubi sama da abin da ya aikata bakhsan a rage masa ladansa rahakan a kara masa zunubin da bai yi ba hmm. sai suke cewa inna minal muslimuna mu a cikin mu ko ya ce a cikin mu akwai musulmai wa min dal qasiruna kuma a cikin mu akwai ja'irai wanda suka kauce wa hanya wa min hajair kenan hmm. da haka yake cewa faman asalama duk wanda ya musulunta to fa ulaika taharrahu rashada hmm. waɗannan su ne suka kirdade shirye na ubangiji suka bi tafarkin da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ya tafi a kansa hmm. muke aya ayoyi na gaba wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba wa alla أقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا سكي cewa dan haka wa amma waɗannan masu ja'irci masu zalunci masu kaucewa hanya ta Allah fa kanu hadaban li jahannama wannan su sun kasance makamashi ne na wutar jahannama wa qudu hannasu wal hijara kin sai Allah subhanahu wa ta'ala ce jama'a wa Allah mustaqamu ala tariqa wallahi da mutane za su daidaita akan hanya ta daidai shine ala tariqa hmm. suna haka mu kuma Allah ce la afqainahum ma'an ghadqa hmm. wallahi da mun shayar da ruwa mai zubar gaske ruwa mai tarin albarka a cikin sa hmm. to kun ji da Allah subhanahu wataala ya gaya kamar dai ana mana hannu mai sanda la wusqatamna ala tariqa wa ba haka ba da mun tsaya akan daidai to wallahi da ubangiji za shahar da mu ruwa mai albarkar gaske mu shiga ta tayi mu shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin min sama da mutane sun imani da an bude musu albarkoki na samaniya haka Allah subhanahu wataala yake cewa walau anna ahlal kitabi amanu واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فشيني أنا يكي جاو الله استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وسكا جاء آآ تنا يدوك ولا أكا سيدة بنا أنغاريكو استقاموا على الطريقة da a ce mutane gaba ɗaya za su tsaya a kan wata hanya wadda take ba ta daidai ba hanya ta saba wa Allah suka tsaya a kan wannan cutar ana ta sabuwa kasa roƙon Allah to la ma an karka zan iya ba su ruwa mai zubar gaske saboda mai lidafti da hunfi dan mu jarrabe sa ciki ya zama ruwa ne na mai na istidraji to amma dai wancan dai zamu dauki wancan tabarki na ta na gari cewa da mutane zan tsaya kan hanya ta daidai Allah ce da asqainahu tunda Allah yake cewa falamma nasu wa ayatan masu zukiru bihi fatahana alaihim abwaba kulli shay haka dai Allah ya fara ta to dan da Allah yake cewa za mu shahar da su idan mutane za su hanya ta dare za mu shahar da su ruwa mai yawan albarka shine ya bada kwa me yasa za mu yi haka Allah ce linaftina fi dan mu jarrabe su cikin wannan ruwa fa na'lamu kaifa dan mu sanya za su gode wa Allah akan abin da muka ba su Allah ce bayan mun ba su wannan ni'ima wa man da an zikri rabbih duk wanda ya bijire wa ambatan ubangijinsa ma'ana yake aiki da qur'ani yake aiki da abin da qur'ani ya tattara da shi ne imani da Allah to wannan nasluquhu a wata ruwa aw yasluquhu Allah zai shigar da shi azaban sa'ada azaba mai wahalar gaske mu ji ayata wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا wa aqallu adada haka da ubangiji subhanahu ta'ala ya ci gaba da ce mana wa annal masajida lillahi furajibun masallatai na Allah ne wannan zai zama kenan daga jama'i na masjid sai a kawo masajida ala waje ne mafa'ila wasu suka ce daga masjid ne sai kuma da haka in dai masjid ne to zai zama imma masjidar ko kuma ya zama ismul ne ko ka ce wa masajida lillahi masallatai gaba ɗaya da kuke gani na Allah ne falatar kuma allahi ada kar a bauta wani tare da allah cikin wani masallaci wannan kenan ko kuma daga masjid ne wa annal masajid da gababuwan da ake dukawa in za a yi sujada su taba kasa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in yi sujada akan kasusuwa guda bakwai ya nuna akwai tahin hannu ko akwai guyoyi akwai tsinin ya tsatsi na kafa ba da ba kenan ga gushi da hanci ya ce to waɗannan shi ne masajid shi ma yana ɗauka wannan ma'anar mm. lillahi na Allah ne Allah ya halice ka dan wannan to in ka zo yin sujada da su fala ta du'u ahadan wa Allah kar ka bauta wani tare da Allah wannan kaɗan daga cikin manufarsa kenan mm. kuma mu sani yadda muke tare da sauran wani jahilci wannan ba ita bace addu'ar shiga masallaci ka san da ka san wannan kowa ya zuta bismillah wa annal masahaji sai mai ka wanda to ba haka nan bane wato rubuta wa annal masahaji lillahi abinda take baka labari wannan wurin wurin bautar Allah ne kadai ba a yarda a bauta wani ba alama ce kamar misali yanzu misali ala sabil misal a bakin kwalta sai aka rubuta stop me yake baka labari wannan stop in ka je tsayawa sai ka ce stop to ka tsaya ai tsayawa kare zaka yi to haka addu'ar masallaci shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan za ka shiga shiga da kamar dama ce bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma hali li abwaab rahmatika wannan kada in kai ta wadatar da ba ba shiga wa bismillah wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan labarin da yake baka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala tad'u ma allahi ahada sai yake cewa wa innahu ko na'am na'am wa innahu lamma kama abdullahi yadda al'amari yake lokacin da bawon Allah ya tsaya wani ne bawon Allah ya tsaya shine manzon Allah ya yana bautawa Allah a wannan kwari aljanu da suka zo ka buya kudu na alaihi libada hmm. saura kaɗan su kasance a wurin manzala lokacin da yake karatu libadan wani kan wani daga libadan ya yi bangaren shi muda ka buya kudu na alaihi libada hmm. saura kaɗan su kasance masa yadda kasan shi muda wani kan wani wani kan wani suna tsayuwa da juna lokacin da manzala yake karanta qur'ani Allah ce kun ce da su inna ma abu rabbi ni ba ina bauta ubangiji na ne shi kadai wala ushriku bihi ahada ba na hada bautar Allah da kowa kun ka ce da su la da kuma darren ni ba na mallaki da ije muku wani abu na cutuwa wala rashidan ko kuma janye muku wani abu na amfani kamar shirwa kun ce da su in inni ko ni kam lan jira ne a hadu minallahi babu wani ɗaya wanda isa ya tsamar da ni daga daga al'amarin ubangiji walan ajida muntahadan ba zan taɓa samun wata malaba ba min duni in ba a wurin ubangiji ba hmm. ban nan da wani abu tattare da ku illa balagan min Allah hmm. sai isar da sakon da ya zo min daga Allah wa risalatihi da manzanci na Allah yadda al'amari yake wa man ya asallaha wa rasula duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah fa inna lahu nar jahannama wannan mutum yana da wutar jahannama khalidina fiha zai a cikin wannan wuta abadan har abada hmm. Allah subhanahu wataala ce waɗannan mutane wala yazaluna alama antum alaihi ba za su kushe ba suna halin da da suke ka hatta izar ra'au ma yu'aduna har sai sun ga abin da ake musu alƙawari na azaba idan sun gani ku a rannan su da kansu za su san fasaya alamuna za su san man adafu nasiran hmm. wa yake da raunin masu taimakawa wa akallu adadan wa yake da karamcin jama'ar da za su kawo musu agaji hmm. shin manzon Allah ko su a nan duniya ma manzan Allah ya fi tun da ake cacan idan kuka cuta manzan Allah to fa inna la huwa maulahu wa hmm. jibrilu wa salihul mu'minina wal malaikatu ba da zalika zakiyu walakin za su san man nasara wa yake da mafi wani ne yake da mafi raunin mai taimako wa akallu adada wa yake da karamcin jama'a da za su taimaka masa Allah ce kulka ce da su in ni ka da ka قل إن أدري أقريب ما توعدون ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce manzo Allah kurkace da su dai in adari ni kan ban san ba a karibin mato a nuna abinda aka a alƙawari na zawar azaba shin kusa ne am ya ji arlahu rabbi amada ko ubangiji na ya sabata wani lokaci mai tazara ba yanzu abin zai faru wannan sani yana ga ubangiji eh. shi dai Allah shine alimul ghaibi masanin abin da ke fake fala yuzhiru wa la yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah ba zai hangar da kowa ba akan ilimin ghaibinsa hmm. in ka ga ya hangar da wuri ya gano wani abu illa manin taramin rasulin ah. sai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni to kun ga wannan nan ne ake samun mushkila akan al'amarin abin da ya shahin sanin gaibi ah. wato ubangiji subhanahu wataala shi kadai yake da sanin gaibi ba wanda ya sai san wannan sanin gaibi sai wanda Allah ya sanar da shi hmm. shi ma wanda Allah ya sanar da shi kafin Allah ya sanar da shi bai sani ba sai da Allah ya sanar da shi kenan ah. lalle ne kam Allah yana sanar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa idan ku aka ce Allah zai sanar da wanda ya ga dama daga cikin bayi suwa muke tsammanin Allah zai sanar annabawa da manzanni a cikin manzannin a kada a rauraya suwa muke kyauta zaton za a sanar babu kamar manzan Allah ba ma kana lahu li yudliya kuma ala ghaibi walakin la yajtabi min rusulihi man yasha to shine anan kaga yake cewa ba a shike da sanin gaibi baya sanar da kowa a akan al'amuran gaibinsa illa manurta rabin rasulun hmm. sai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni ai ba za a wuce musu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan idan Allah subhanahu ta'ala zai sanar da shi wani abu da gaibu yana sanar da manzansa lokacin da zai aiko wani abu na manzancin zuwa ga manzansa ba haka ba aka ake aiko shi irin da jarida sai an turo mala'iku gabansa da bayansa damarsa da haguntun suna tsaro saboda kada wani mutum ma ya koci wani abu na labarin wahayi na manzancin kafin ya kai bakin manzanni shi ne anan Allah subhanahu wataala ya ce fa na go mm. yana har yake ubangiji ya suluku dan. Mm. yana shigar da yan tsaro na mala'iku min bayni yadihi a gaban wannan manzan wa min a bayan wannan manzan ya hafazunahu suna kiyaye wannan mala'ika da ya dauko wannan sako hatta yuballighu har sai ya isar da wannan sako fi jumlatul wahyi wajen hadaddan wannan wa'azi fa innahu ta'ala yasdu wannan wahayi fa innahu ta'ala yasluku min jami'i jawaribir ubangiji yana sanya mala'iku a kowane bangare na wannan manzo inda izharihi lokacin da zai bayyana haka ala ghaibihi na wani ilimin sanin ghaibu har rasa min mala'ikati na yan tsaro na mala'iku gaba da baya suke tsarewa dan ya kai wannan sako zuwa ga waɗannan manzo me yasa za a yi haka Allah ce ni ya alama ko nan zaka tashi na'am li ya'lama an qad برسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا da haka ubangiji subhanahu ta'ala ka san yesu luku rasadan yana sa yan tsaro min bayyana dai a gabansa wa min ko ta bayansa me yasa Allah ya haka Allah ce da ya alama dan Allah ya bayyana wa mutane ko ya san an kada an kada an ablagu risalatu rabbi cewa lalle waɗannan manzanni sun isar da manzancin ubangijinsu wa ahada bima ladayhi kuma ubangiji saninsa yana kewaye da duk abin da ke tattare da wadannan manzanni kuma Allah subhanahu wataala wa ahsa kulli shay'in adada Allah ya lissafi komai a kididdige da kuka sani Allah ya lissafi hatta da mutumin da muka yi Allah ya kaddara ya lissafi ko rubucin ya cika bi izin Allah sai gobe ayoyin da za mu dawo a kansu insha Allah akwai wanda suke bukata ne su baɗi da haɗa su da wasu ayoyi wanda suke bukatar hada alamar da aka yi shara daga minti ɗaya rage ko ko da saura ya cika to insha Allah sai gobe da aka yi daidai Allah mu mulana wanda aka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana da muka ji da umarni Allah ya ba mu damar aikatawa na hali Allah ya ba mu damar hannuwa marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ya wadatar da mu da lafiyar ya samu mu da nimar ta lafiya dan bauta masa waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu tunabansu Allah ya sa aljanna ta zama kuma su mu da muka yi sauran Allah ba mu cika da imani ya gafarta mana mu ya sa aljanna ta zama komar mu tashi da shaman kula karfe shi ne sa ubangiji subhanahu ta'ala ya yaye mana da manar da muke ciki Allah ya muke mu da ruwa mai albarka dora afatin da yake ciki Allah ya kare yayin wa mu kara addu'a muna gani dai abu zahiri ba ne ba waɗanda suke taimakawa a addinin musulunci wallahi yan uwa mu ci gaba da musu addu'a ana mana isharar addu'a tana zuwa tabbas idan za ku riba abin da ke gaban masallacin nan kun san abin ya kai abu mamaki insha Allah kwarai daga cikin yan uwa bai yarda bai sa a bai yarda a haɗa sunansa ba a ba lalle ne wajibi ne akan mu lalle ne wajibi ne akan mu hataman ni masa addu'a ba shakka ba shakka ya tarar da ni a gefe tunda wani lokaci zai wuce da ya tsaka sauran yan uwa a rana na karatu sai ya ɗauki wayata ta hanyar tv ya kira cewa yaya na ga alamar cewa mutanen nan har mutane a rana suna zaune kuma na ga a share guda ana yi muku rumfa yaya kuka gani ko ta ishe ku ni kuma na ce mashi halmin mazid in dai an samu ƙari sai a ƙara shi ne ya ce tabi izinin layi za a samu ƙari kuma ga shi alhamdulillah kun ga abin da ke faruwa don insha Allah wallahi mu ƙarasa cikin addu'a da waɗanda suka yi sauran da waɗanda suke cikin yi a yanzu ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙara sa albarka cikin lamarin su ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙara jagoranci cikin lamari me ta addu'a a bukatun su na alkhairi mu da su gaba ɗaya Allah ya biya mana abin da suke fata na alkhairi mu da su Allah ya haɗa mu gaba ɗaya abin da suke gudun sharri mu da su Allah ya kare mu ba za mu gushe ba ba za mu gaji ba duk waɗanda Allah subhanahu wataala ya wadatar da su ya ba su damar su yi amma ba su gano haka ba ubangiji subhanahu wataala ya gano su ta bakawa addinin musulunci insha Allah mu kara addu'a ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana zunuban mu Allah ya sa mana daga cikin yantutun bayan da Allah ya kiyatarwa a cikin wannan wata subhanaka allahumma rabbana walhamdulillah nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah